This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuda lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 13 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a yau Litinin arewa da kudancin Gaza. yayin da hukumar lafiya ta gaza ta yi kashedin fuskantar karancin mayin fetur a cibiyar lafiyar a yau litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage marasa matuka 31 da makamai masu linzami 16 wanda ukraine din ta harbo a wasu hare-hare cikin dare kana ma'aikatan ceto a afirka ta kudu sun ci gaba da aiki a yau litinin na neman waɗanda suka tsira da ransu amma suka makale karkashin buraguzai mako guda bayan rugujewar wani ginin bene da ake ginawa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an bankin bunƙasa harkokin tattalin arziki a ƙasashen musulmi sun kai ziyara a jihar Kano inda suka yaba da irin ci gaban da aka samu wajen aiwatar da ayyukan bunƙasa samar da abinci da kawar da aukuwar fitintunu tsakanin makiyaya da manoma a ƙarƙashin wani tsarin bankin. Alhaji Ibrahim Garba Muhammad Gama jami'in kula da aiwatar da shirin a Kano ya yi bayani akan matakan ɗorewa ko wanzuwar shirin. to duk tsare-tsaren da muka yana da tsari na dorewa idan misali ka kalli cibiyoyi da muke ginawa na tattara madara guda ɗari tuni mun fitar da kuɗaɗe mun ba da yan kwangila wanda zai ba su horo inda za ka ba kungiyoyi masu karfi wanda suka harka a gurin muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji hira da shugaban kungiyar da ke bibiyar ayyukan 'yan majalisa a Najeriya ta CISLAC a kan salon yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin gwamnatin Bola Tinubu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi, inda za ku ji cewa jami'ar Azman da ke jihar Kano ta bullo da wani shirin ba da darasi ga almajirai. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga labaran duniya kashin farko. sojoji Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a yau Litinin a arewa da kudancin Gaza yayin da hukumar lafiya ta Gaza ta yi kashedin fuskantar karancin man fetur wanda injinan janareto da kuma motocin ambulan za su yi amfani da shi lamarin da ke neman kasara tsarin kiwon lafiya shaidu sun ba da labarin fadar da aka gwabza a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya wanda ke arewacin gaza wanda kuma wani bangare ne da sojojin isra'ila suka koma domin fatattakar 'yan kungiyar hamas da sojojin suka ce tana kokarin yin wato tattara sake tattara kanta a gurin mazauna birnin rafa sun ce hare-hare ta sama da ƙasa sun ƙara ƙaimi a birnin da ke kusa da iyakar gaza da kuma ƙasar misira ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa da yammacin jiya lahad cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana rashin amincewar amurka ga hare-haren soja ta ƙasa a rafa yayin wata hira ta wayar tarho da ministan tsaron isra'ila yoav galant shugaban hukumar kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya volga dek ya faɗa a jiya lahar cewa faɗan da ake ci gaba da yi da kuma umarnin kwashe mutane ya kawo tsananin rashin matsugunai ga al'ummar da daman can suke cikin ɗimuwa tek ya yi tambaya inda yake cewa ina mutane za su je a gaza yana mai cewa <clears throat> yana mai cewa babu inda mutum zai ɓoye a nan garin na gaza a yau litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce rundunar tsaron saman ta lalata jirage marasa matuka 31 da makamai masu linzami goma sha da ukraine din ta harbo a wasu hare-hare cikin dare ma'aikatar ta ce jirage bakwai marasa matuka da makamai masu linzami hudu ne aka harbo a saman yankin crimea da rasha ta mamaye kana an lalata wasu jirage marasa matuka takwas a kursk an kuma gano wasu hudu a yankin lepesk harin na ukraine da ya fi mai da hankali ne a yankin belgrade mai iyaka da ukraine din ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuka goma sha biyu da makamai masu linzami goma sha biyu a nan belgrade harin na belgrade na zuwa ne wuni guda bayan da wani harin makami mai linzami da ukraine ta kai ya kashe akalla mutane goma sha biyar kane jika ta wasu talatin in ji gwamnan yankin a yau litinin masu aikin ceto a afirka ta kudu sun ci gaba da aiki a yau litinin na neman waɗanda suka tsira da ransu amma suka makale karkashin buraguzai mako guda bayan rugujewar wani bene da ake ginawa sun kara samun kwarin gwiwa ne a ƙarshen mako yayin da aka gano wani ma'aikacin ginin da ya tsira da ransa ba tare da abinci da ruwa ba hukumomi sun ce ma'aikatan ginin 24 da suke aiki a ginin da ya rushe bai wato ba a gama ginawa ba an tabbatar da sun mutu yayin wasu 28 kuma suka bata lamarin da ka iya ƙara yawan waɗanda suka mutu har zuwa sama da 50 sama da ma'aikatan gaggawa 600 da sauran jami'ai ne suka gudanar da aikin bincike na waɗanda suka tsira da ransu a wannan rushewar gini na garin george da ke gaba tekun kudancin afirka ta kudu wanda ya afku a litinin makon da ya gabata To kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. A ƙarshen makon jiya ne jami'an bankin bunƙasa harkokin tattalin arziki a ƙasashen musulmai mai shalkwata a birnin didda na ƙasar Saudiya suka ziyarci jihar Kano inda suka yaba da irin ci gaban da aka samu wajen aiwatar da ayyukan bunƙasa samar da abinci da kawar da fitintunu tsakanin makiyaya da manoma a ƙarƙashin tsarin bankin na raya noma da kiwo a ƙasashe masu tasowa. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar Kano na babban bankin Najeriya ke fayyace gudunmuwarsa wajen karfafa gwiwar manoma a jihar ta Kano. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. A shekara ta da biyu ne shugaban bankin raya musulunci wato IDB a takaice Dr. Muhammad Aljassir ya kaddamar da shirin bankin na raya noma da kiwo a jihar Kano wadda aka keɓewa dala miliyan casa'in da biyar domin aiwatar da shi cikin shekaru biyar da nufin haɓaka samar da abinci da dakile rikici tsakanin makiyaya da manoma kana da kuma samar da hanyoyin dogaro da kai a tsakanin al'umma. Baya ga ganawa da gwamna da mai martaba sarkin Kano tawagar jami'an bankin na IDB a ƙarshen mako sun kuma ziyarci yankunan da suka ci gajiyar aikace-aikacen bankin kana daga bisani suka tattauna da manema labarai. Alhaji Ibrahim Garba Muhammad Gama shine jami'in da ke kula da aiwatar da wannan shiri a Kano. Kusan kaso 80 cikin 100 na abin da shirin yake so ya aiwatar ya aiwatar ya samar da cibiyoyin tattara madara guda 40 daga cikin 100 da ya shirya ginawa, gyara kuma yanka guda 20 da shirya gyarawa ya gina su, ya samar da tallafi ga manoma 421 kai tsaye wanda aka tallafi na kayan aiki da dabarun noma daga cikin 400 da hamsin da shirin ya tsara zai taimakawa ya samar da gyare-gyaren kasuwannin dabbobi guda biyar manya na kano ya samar da gyaran wajen noman rani na watari ya samar da ɗakin bincike na cututtukan dabbobi irinsa na farko a arewacin najeriya mallakin gwamnatin jihar kano shirin ya samar da hujin shanu da awaki da raguna inda aka samarwa da makiyaya kimanin 223 a wannan huji inda aka ihujin dabbobi kimanin miliyan hudu da dubu dari biyar da wajen saba'in da uku. Dangane da matakan ɗorewa ko wanzuwar shirin bayan karewar adin da bankin na IDB ya ɗiba kuwa Alhaji Ibrahim Gama ya ce. to duk tsare-tsaren da muka yana da tsari na dorewa idan misali ka kalli cibiyoyi da muke ginawa na tattara madara guda ɗari tuni mun fitar da kuɗaɗe mun ba da yan gida wanda zai ba su horo inda za ka ba ƙungiyoyi masu karfi wanda suka harka a gurin ba wai kawai a zo a ba mutum daya ko biyu ko a bawa wasu mutane wanda ba su da wani horo ba an tsara abin da ake kira management committee kuma za ba su wannan training inda za su rike wannan guri. wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar kano na babban bankin najeriya cbn ke cewa dimbin manoma a sassan jihar ne suka ci gajiyar tsare-tsaren bunƙasa noma na bankin kamar yadda alhaji umar ibrahim biyu kwantrolan bankin a kano ke faɗi. waɗansu ayyuka da muke yi na taimakawa manoma da sauransu su acgsf da sauransu akwai yadda ake ce musu trust fund model da yake kasan ba ma mu ne muke ba da bashin directly ba za su je bankuna ne su karbo amma mu muna garanti idan akwai aka samu matsala mu za mu biya sa'annan akwai kuma wanda idan suka yi noma suka zo da ita ko ni kashi da ake yafe musu duk ana abin nan su ne don saboda bunƙasa noma da sauransu a kasar. Abin jira a gani dai shine yadda waɗannan tsare-tsaren tallafi daga hukumomi da cibiyoyin gida da na ƙetare za su yi tasiri wajen saukar hauhawar farashin kayayyakin abinci da sauran kayan masarufi da 'yan Najeriya ke fuskanta da kuma sauƙaƙa talauci da fatara a tsakanin 'yan Najeriyar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano. Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. 'yan sandan birtaniya sun tuhumi wasu mutane uku da laifin taimakawa hukumar leƙen asiri ta hong kong a daidai lokacin da ake kara nuna fargaba cewa kasashe masu adawa na kokarin yin katsalandan ga tsarin demokuraɗiyya da kuma harkokin tattalin arziki a birtaniya mutane uku suna cikin wasu goma sha ɗaya ne da 'yan sandan yaƙi da ta'addanci suka kama a farkon wannan wata a yankin yorkshire da kuma london inda suka yi amfani da wani bangare na doka da ta ba da damar tsare waɗanda ake zargi game da tsaron ƙasa da leƙen asiri ba tare da sammaci ba an saki sauran mutane takwasin ba tare da wata tuhuma ba wannan sadarwar na zuwa ne yayin da firaminista rishi sunak yake shirin gabatar da jawabi a yau litinin inda ake sa ran zai yi magana kan wato yadda birtaniya ke fuskantar karuwar yiwuwar fadawa mummunan makoma sakamakon barazana daga kasashe masu adawan da suka hada da rasha da china da iran da kuma koriya ta arewa tankiya da china ta kara ta'azzara ne bayan da aka kama wani mai nazari a majalisar dokoki kan zaton leƙen asiri wa beijing tuhumar da jami'an da jami'an china suka kira mara tushi hukumar tsaron hong kong da kuma 'yan sandan hong kong da ma ofishin harkokin wajen kasar china a hong kong ba su yi gaggawar mai da martani ba ga bukatar yin hakan a ƙarshe kakakin hukumar tsaron gabar tekun ƙasar philippines ya faɗa a yau litinin cewa hukumar ta himmantu ta tabbatar da kasancewarta a kudancin a tekun kudancin china da ake takaddama a kai domin ganin china bata gudanar da ayyukanta na sake kwace yankin na sabina shahol jami'an tsaron tekun sun faɗa a ranar asabar cewa sun jibge jirgin ruwa a sabina shahol inda ake zargin china da gina kirkirarin tsibiri yayin da ake tada jijiyoyin wuya a kan rikicin ruwan sun kuma ƙara da cewa akwai wasu jirage guda biyu da suke sintiri a wurin tun lokacin da aka jibge jirgin ruwan a tsakiyar watan afrilu jami'an tsaron sun ce sun gano matattun tsirin karkashin ruwa wanda wato waɗanda aka lalata su da ma waɗanda suka mutu aka kuma zuba su a yankin na sabina shahol kakakin hukumar tsaron tekun ta philippines j tariela ya faɗawa manema labarai a yau litinin cewar rundunar tsaron tekun sun yi kokarin hana china gudanar da ayyukansu na sake kwace wannan yanki Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. mu. Yayin da hukumomin Najeriya ke ci gaba da ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa, 'yan Najeriya da yawa na jefa ayar tambaya akan nasarorin da ake samu. akan wannan batun haruna shehu maraban jos ya yi hira da shugaban kungiyar da ke bibiyar ayyukan 'yan majalisa a najeriya ta sislak awal musa rafsanjani akan ko sun gamsu da salon yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin bola tinubu A gaskiyar magana um, har yanzu ba mu fuskanci gaskiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ba. Har yanzu akwai aikace-aikace da ya dace a ce an yi har yanzu akwai ƙoƙari da ya dace a ce an yi don inganta aikin yaƙi da cin hanci da rashawa. Misali, gwamnati ba wa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa tallafin da yake ya dace sun samu ba. ta wajen bangaren kudaden da za su yi aikin su ta wajen bangaren eh, rasa sa baki a cikin eh, aikace-aikacen da suke ta wajen bangaren eh, amfani da wasu da suke da ruwa da tsaki a cikin jam'iyya mai ci ko kuma a cikin gwamnati su hana ma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa aikace-aikacen su misali kamar abin da ya faru a kano ehm, saboda wasu suna ga cewa an bincike su kuma ana kwato irin kadarorin da suka sata sun zo sun hada baki da gwamnatin tarayya ana nema a hana hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da karɓar koke-koke ta jihar kano a aikace-aikacenta har ma 'yan sandan da aka hada don a taimaka a ringa aikace-aikace a wannan hukumar an zo an cire waɗannan 'yan sandan saboda rashin gaskiya da adalci don kadarorin da aka kwato wajen barayin da suka yi mulki wato wato a zo a haɗa baki da 'yan daba a zo a ɗebe waɗannan kadorori waɗannan ina ɗaya daga cikin matsalolin da suke faruwa saboda haka batun da za a yi mu gwamnatin najeriya kuma har yanzu shi da kansa shugaban ƙasa bola tinubu bai fito ma ya da ma cewa a yi yaƙi da cin hanci da rashin wannan ba bayan da zai yi ne hukumomin nan hukumomi ne wanda sun zo kafin shi kuma eh, tsari ne na ƙasa ba tun da za a yi to illa kawai su zuba musu ido ba za su tallafa musu ba kamar yadda yake dace a tallafa musu to abin da yake faruwa kenan amma mu a matsayin mu na 'yan ƙasa dole ne mu ci gaba da gogar maya dole ne mu ci gaba da tabbatar da cewa mun wayewa mutane da kai don a rufe hanyoyin hanyoyin da ake sace-sace hanyoyin da ake yi wa ƙasa zamba cikin aminci hanyoyin da ake yi wa 'yan kasa makirci don kada su samu abubuwan morin rayuwa kada su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya dole ne mu tashi tsaye mu ci gaba da morawa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a jihohi da kuma gwamnatin tarayya don tabbatar da kan cewa sun hana azzalumai da suke hana talaka bayan Allah bacci. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Haka kuma a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku cewa jami'ar Azuma da ke jihar Kano ta bullo da wani shiri na ba da darasi ga almajirai na makarantun allo. Almajirai to za a koya musu karatu da rubutu na Hausa da na Turanci da lissafi. Haka ita ma jami'ar Isaka Rabiu da ke kanan ta bullo da wani tsari na tallafawa ɗalibai da kuɗin karatu. Kuma a cikin 79 nan guda da biyu mata ne. Ice ya ɗauke wa kowa dubu ɗari biyar. To da fatan za a yi sauraro lafiya. Abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Ba tare da bata lokaci ba zan haɗa ku da wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Wato samun cikakkiyar ƙididdiga ta abin da ake cewa almajiri pupil ko almajiri boy a jihar kano ko a koma ina ne a najeriya kididdige sa abu ne da yake da dan wahala sai dai abin da ni na fi yarda da shi shine yawan almajirai musamman kama a jihar kano ya ta sama miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wanda na same shi ne daga ƙididdigar da aka yi a shekara ta dubu biyu da takwas. zuwa 2009. Dr. Muhammad Hadi Musa kenan manazarci kuma guda cikin masana da suke gudanar da bincike a kan sha'anin almajirai a yankin arewacin Najeriya. A zamanin gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ne gwamnatin Najeriya ta gina makarantun tsangayu fiye da ɗari a yankin arewacin Najeriya da nufin ba da dama ga miliyoyin almajiran da ke makarantun allo su yi karatun zamani na boko a daidai lokacin da suke ci gaba da karatunsu na allo. ko da yake shirin makarantun na gwaji ne amma ya fara ba da sakamako mai armashi sai dai canjin gwamnati da aka samu a shekara ta 2015 ya mayar da hannun agogo baya ga sha'anin gudanar da waɗannan makarantu. Farfesa Rikayetu Ahmad Rufa'i ita ce ministar ilimi ta Najeriya lokacin da aka kafa waɗancan makarantu. Mu wani abin da ya sa lokacin muka yi tunaninsa shine duk duniya sai ya zama na ba inda ya zama yaran da ba sa zuwa makaranta sun fi yawa irin Najeriya a lokacin musamman a wannan mataki na farko. To sai muka duba ga to me matsalan mu matsalan mu yawan almajiran da muke da su da kuma ba makarantar da suke zuwa. To sai muka shawara cewa me zai hana mu buɗe makarantun nan mu yi da na kwana da na wa'ida yara za mu ɗaukar almajiran kai su makaranta su dinga yi ana koya musu karatun bu zamani kuma suna yin karatun allansu kuma a ɗauki malaman su ma su zama su ne malamai a ɗauko malamai kuma na darussan da aka sani sun lissafi da sauran abubuwa a haɗa ya zama yaran nan su ma sun samu karatu ilimi kamar kowa to kaga daga sun gama suka tafi secondary suka zo suka wuce ta suka tafi manyan makarantu kaga an gama da wannan to mu yanda muka so mun kullar jajjanya ne a lokacin da gwamnatin jihohi saboda ita tare tarayya ba ta da makarantu kananan makarantu saboda haka sai muka yarjejeniya aka kulla da su sanda aka kaddamar da abin ma ai sarkin musulmi yana nan sannan kuma shugaban gwamnoni yana nan saboda a tabbatar cewa malamai sun karba sarakuna sun karba sannan gwamnoni sun karba don abin ya zama an haɗa karfi an haɗa karfi to amma kuma daga baya dai abubuwan dai na ƙasar nan na ganin sai dai kuma a ce Allah dai ya sa dai a kawo mafita nan gaba insha Allah na duba wani littafi naki da aka rubuta na ayyukan da kika yi kina minista na ga alƙalman sun kai wurin ɗari da wani abu na waɗannan makarantu da aka yi kuna da target ne abin da kuka kira target misali akalla a jiha kowace a samu makarantu kaza daga lokacin da kuka fara zuwa wani lokaci da kuka takidi kamar abin da muka yi mun yi yunkuri ne daga sama saboda mun ga abin ya zama abin da ake kira matsala idan abu ya zama da matsala ku to zaka iya kawo dauki to sai muka je kowace jiha ba makaranta ɗaya muka yi a jihohi ba ya danganta da yawan yaran wata mun yi biyu wata mun yi uku haka nan to idan muka yi mu a fatan mu mun yi dama muna yi muna bar bawa jihohi muna yi muna bar jihohi saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tun da dama a karkashin su suke to amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zaga akan titi ba su da abin yi iya yawan makarantu saboda haka gwamnatocin eh, jihohin nan da na lokar gama su kuma ta ci gaba da budewa sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu to don haka kamar eh, abin da aka kira gwaji ne ko model muka bayar amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba yanzu haka da ya Jami'ar Azman mai zaman kanta a Kano ta fitar da wani tsari na mako-mako na koyar da almajiran makarantun tsangayu da ke makwataka da ita a cewar shugabar jami'ar farfesa fatima batul muktar saboda haka muka shiga cikin unguwa muka fara sampling ne muka fara yi wato gwaji aka samu almajirai so za a koya musu karatu da rubutu na hausa da na turanci da lissafi da kuma ɗan sana'o'i dai haka. Tsangayar su kuke zuwa ko kuma kawo su na haraba? Kawo su muke yi cikin makaranta. A koya musu ko a ba su abinci da za su ci saboda ka gani ranar ban su sun tafi zubara. Wani manufar haka na Manufar haka shine ya zamanto cewa an yada ilimi wato ba wai ya zamanto cewa yara sun san ilimin addini ba kawai a har ilimin boko ya zamanto cewa za su iya karatu za su iya rubutu za su iya yin lissafi za su iya yin sana'a sannan fatan mu cewa in suka kwadaitu da wannan su da kansu za su je su kai kansu makarantun boko su ci gaba da karatu kuma a ci gaba da inganta al'umma ita kuwa a nata bangaren sabuwar jami'ar khalifa isaka rabiu ta fitar da wani tsarin ba da tallafin karatu ne ga ɗalibai 500 baya ga sassauta kuɗin makaranta ga rukunin farko na ɗalibanta. Farfesa Abdulrashid Garba shine shugaban jami'ar. mun fara ɗiban ɗalibai a kwasa-kwasai guda programs guda goma sha shida muna da ɗalibai yanzu guda saba'in da tara kuma a cikin saba'in da tara nan guda hamsin da biyu mata ne ki wanda yake kula da jami'a ta bangaren kuɗi ice ya ɗauke wa kowa dubu ɗari biyar wannan dai rangwamen na dubu ɗari biyar da aka bayar har su fita idan muka zo ɗaukan ɗalibai ɗauka na biyu za mu sake roko irin wannan su ma a sake basu wannan gara basar hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibrin ya ɗauki nauyin ɗalibai fiye da ɗari shida da galibinsu mata ne da nakasassu domin karatu a jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar katsina ƙaunarsa da yake cewa matasa su samu ilimi na zamani da na addini domin su yi karatu a yi maganin zaman banza a koyi sana'a a riƙe kai a riƙe iyalai a riƙe al'umma kuma kamar yadda muka faɗa ilimin na zamani ne da na addini kuma a kawo karatu a kofar gidan kowa kowa ya yi karatu musamman matasa da kuma mata. Farfesa Muhammad bin Abdullahi kenan shugaban ma'aikata a ofishin mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Masu kula da lamura da na ganin ƙara ƙaimi wajen tallafawa ɗalibai marasa galihu su yi karatu da kuma ba da ilimin zamani ga almajiran da ke karatun allo a makarantun tsankayu daban-daban tafarki ne na magance ɗimbin ƙalubalen da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta. To madalla a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari. Sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Lagos Gresham naku baban yaji furin ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku jama'a kiran Madalla a gaida baban gida Jibril, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Sinusuma Datti da Magaram, da Isuhu Makerima Datti, da Ilyasu Yakubu Digawa tare da Yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama. Suka ce salam VOA a wannan lokaci da muke na farko-farkon damina a ƙasar mu jamhuriyar Nijar. Muna amfani da wannan damar don kira ga mahukuntanmu na jihar da Magaram da cewa ya dace tun da wuri a ɗauki matakan yashe kwalbatoci daga ledoji da sauran magudanar ruwa waɗanda ke cunkushe da ledodi da datti don kauce ma fuskantar ambaliyar ruwa. Sakon Sani Muhammad Chindo ya ce hakika bullo da hanyar kare makarantu daga ayyukan 'yan ta'adda da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Abin a yaba ne, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kama na ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a yankunan mu na arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Wannan sakon ya ce muna marhabin da dokar gwajin lafiya kafin a ɗaura aure da jihar Kano ta bullo da shi. Da fatan dai gwamnatin tarayya za ta faɗaɗa dokar zuwa sauran jihohi. Ganin irin muhimmancin da hakan yake da shi ga lafiyar al'umma. sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Sakonmu na ƙarshe kuma daga Malam Ango malamin makaranta ya ce ina miƙa sakon ta ga tsohon ɗan ƙwallon ƙafan Super Eagles ta Najeriya Tijjani Babangida sakamakon rasuwar ƙaninsa Ibrahim dangane da haɗarin mota da suka samu daga Kaduna. Allah ya ji ƙanshi da rahama ya kuma ba su haƙurin wannan rashi su kuma da suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Amin. To madalla kafin mu yi sallama da kuka takaitattun labaran duniya. sojojin isra'ila sun fafata da mayakan hamas a yau litinin a arewa da kudancin gaza yayin da hukumar lafiya ta gaza ta yi kashedi fuskantar karancin mai da injinan janareto da kuma motocin ambulan za su yi amfani da shi lamarin da ke neman kasara tsarin kiwon lafiyar shaidu sun ba da labarin fadar da aka gwabza a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya wanda ke arewacin gaza wanda wani bangare ne da sojojin isra'ila suka koma domin fatattakar 'yan kungiyar hamas da sojojin suka ce tana yunkurin sake tattara kanta a gurin a yau litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage marasa matuka 31 da kuma makamai masu linzami 16 da ukraine ta harba a wasu hare-hare a cikin dare ma'aikatar tsaron ta ce jirage mara matuka guda bakwai da makamai masu linzami hudu ne aka harbo a saman yankin crimea da rashi ta mamaye kana an lalata wasu jirage marasa matuka takwas a kursk To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya da Sarfila Hashim Gumel wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Kila Williams. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.